Mutane sama da dubu ɗari biyu 'yan Najeriya da 'yan Mali ne suka tsero jamhuriyar Nijar a shekarar 2012 da sha biyu, da nufin samun mafaka a yankin Difa a sanadiyar rikicin Boko Haram da waɗanda ke hijira a yankunan Tilaberi da Tawa biyo bayan ɓarkewar yaƙi a arewacin Mali. A albarkacin ranar 'yan gudun hijira ta duniya, hukumar UNHCR ta shirya wani baje kolin kaya domin su a birnin Yamai. Sunana Wala Daugas Killi na aihu can an haini can Manaka Mali. shekara shida yanzu muna nan muna son mu koma babu hanya da an can an ce an komo da ni sai wanda sai wahala muna sai da siminti muna zub da kasa muna buga birgi muna da wadan kadan kadan yana iya mutum yana samu dan yara su ce yayi shekara na shida kenan muna nan dai muna jiran Allah Allah ya sa Eh, matsalar nan ta yi in yi Allah ya sa ta saya sannan muna komawa gida tun mutum yana yana eh, kasa waje ba su ba cikin gidansu suke ma bai shi daji. tuna na Usman Maunde. Abin da sani baro mana ka tashi hankali. Akwai hwadace hwadace akwai kashe-kashe babu inda mutum ke samu yin zamna, akwai kwace-kwace. A amshe mu mutu arzikin shi duka a kore shi ko a kashe shi ya yi sa'a ya tsira da ran shi. don shi ne mun ka tsiro mun ka zo na mu samu kanmu mu da iyalinmu muna nan zamne a hannu ashtayar da mun ka zo na an tarbe mu da hannu buibui ashtayar ta tarbe mu da hannu buibui cin mu da shan mu suna kula da mu komi da komi yanzu ka alhamdulillah ba kawai da mun kai to kasan mu bayanai sun yi nuni da cewa matsalar yan gudun hijira wani ciwo ne da ake yi wa magani kai yana kaba bisa la'akari da yadda yawan yan gudun hijira ke karuwa a kowace shekara a sanadiyar yaƙe-yaƙe da tashe-tashen hankulan da ke ƙara ɓarkewa in ji babban kwamishinan hukumar unhcr philippe grandi da ke jarar aiki a nan nijar a wannan rana ta 'yan gudun hijira Donc les gens qui fuient les guerres, les persécutions, les violences, on est passé de 66 et demi millions et demi à 68 millions et demi. yana mai cewa a bara an kista cewa 'yan gudun hijira miliyan 66 da dubu ne ake da su a duniya yayin da a bana aka gano cewa adadinsu ya haura zuwa miliyan da 68,500 a saboda rashin samun ci gaba a yunkurin warware rigingimun da ake fama da su misali a shekarar 2017 rikicin kasar gambiya ne kawai aka yi nasarar magancewa shi ma a dalilin jajircewar kungiyar sai da yawo in ji kwamishinan na UNHCR. Il y avait déjà 50 gambia réfugiés gambiens qui pendant les troubles. Ils sont tout de suite entrain. Bayyanar waɗannan alƙalma wani abu ne da a yanzu haka ya fara haifar da ayar tambaya a zukatan jama'a. Malam Zabairu Musa wani ɗan jaridar da ya saba ziyartar 'yan gudun hijira na da damuwa a kan wannan lamari. Mata da yara ƙanana su ne suke shan wahala. Ana nuna cewa a cikin kimanin miliyan 68 da ake da akwai fiye da rabi dukansu mata ne da yara kanana idan ka duba mata mutane ne masu karamin karfi yara mutane ne masu karamin karfi kuma su wannan yara in dai suna cikin halin gudun hijira ba su da damar su je su yi karatu ba su da damar su je su yi wasu abubuwa da zai kawo ci gaba a al'amarin duniya ina ganin ya kamata a duba a gani in ma ba a iya ba tsaye da eh, al'amar gudun hijira ya kamata dai a ɗauki mataki na yadda za a kare yara da kuma mata a cikin al'amari. Wani abin da ke kokarin dagula lissafi akan maganar daukar ɗawainiyar 'yan gudun hijira shine batun bakin haure da a halin yanzu ke canza kamanni daga 'yanci rani zuwa masu neman mafakar siyasa. Dalili kenan da Filipe Grandi kafin ya iso Nijar a jiya talata ya biya kasar Libya inda ya ɗauko bakin haure sama da ɗari a cikin jirgin sa waɗanda gwamnatin Nijar ta amince ta ba mafaka haɗe da wasu 'yan Eritrea da 'yan Somaliya kimanin dubu ɗaya da ɗari biyu waɗanda tuni aka yi wa sansanin wucin gadi a birnin Yamai. J'ai voulu faire le geste de voler de Tripoli à Niamey sur un vol d'évacuation. Il y avait 122 réfugiés de plusieurs pays. Wannan ya sa hukumar UNHCR ta fara kiran masu hannu da shuni irin su bankin duniya su tallafa wa ƙasashe irin su Niger a sakamakon ba da haɗin kan da ake samu daga gare su wajen karɓar waɗannan mutane. Bubakar Sido jami'in hulɗa da 'yan jarida ne a hukumar 'yan gudun hijira reshen Nijar. Ya za a yi a taimaka kasashe wanda suke taimaka ma 'yan gudun hijira wanda suke taimaka ma wanda suke zuwa wani wiri wacce haure a taimake su. Kenan su kungiyar nan ya diba da bank mondial su gani ya za su yi su taimaka ma eh, kasashen kamar niger kasashen da wanda ba su da karfi su taimaka musu kenan har da wannan ma ya kawo su niger in an samu yadda za a kama ma gwamnati mutanen sun zo su ma ana kowa suna koyi koyi wasu aiki suna zuwa lokal kun ga duka wannan karuwa ce na Nijar shi ma don nan Eh, hanyoyi wanda kun san dai ana bukata da shi akwai eh, likitoci ecol eh, da komi da komi da kuka sani wanda karami ka an yi hanyoyi da wanda a kula da ayi sai a kula a jara ma mutane rayuwar nasu hmm. cikin wannan za a diba yanzu haka hukumar UNHCR na jiran amsa daga wasu tarin kasashe da suka daɗe da daukan alkawalin karbar mutanen da ke neman mafakar siyasa kwatankwacin waɗanda aka jibge yau sama da watanni a nan Nijar. Saboda haka Filipe Grandi ya bayyana cewa zai sake tunatar da su akan wannan magana a yayin taron kolin da za a ranar Litinin ɗin da ke tafe a birnin geneve Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.